marasa zumunta Allah zai yanke musu arziki kuma ya ƙarar da rayuwarsa cikin sauri a lahira kuma sai ka zo za ka hau siraɗi sai ka ji an riƙe ma ƙafa ka ja ka ja ka ja ka ga wata ƙugiya ce sai ka waiwayo ta ce ni ne zumunta da aka ce ka je ka gaishe da 'yan uwanka kaƙi, 'yan uwanka suna ƙauye kana birni ka yi kuɗi ka ƙi zuwa gurinsu wai kai malam ko kai alhaji ko kai honorable ko kai excellency ko kai wane